العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كشف الشبهات ولا شبهة ننقرا يتسرب قناقيرة التوحيد ربوبيا يشبهة نايتكم بديه لكفانا hillandi shuba hillandi ke kitabe di iti serebe gana munun batu kenyani hilla kappana amma serebe gana surusuru nya hilli kambati hilla kappana isuba Kandi iti munu batano nga ina naham mundunu mununu kwai na tora nyontonde munduni mununu kwai kai kunda soro surunya nagandugan ko ido allah naga kanjonda no kembirenga ikundo munu batano tabana idan kushubanu ya kusubonon tenyani sahih idan lenko hakana nuqba kenya الشبهة رابعة شبهة نغتن mana نغم بي نغتن بي na koy kumpeti hilla kapano ya sheikh islam muhammad bin abdul wahhab an islam nun ya kafir na gundi liqa idan idan ke shuha awnu wanun ni kannan qagaya e kunti wal yadu billah iti e du'a salihina surusurunga kunkirndenga wal iltija'u ilaihim ado tuga nga katti yana tangai mureya wa talabuhum shafa'ata ado ikum murun danga kanjon danga gelli soro surukuya kembe hay kene kay laysa ibada kempete batiya lahum idangan idan باختصار الدعاء والطلب ليس بعبادة iti kirinde mana duwa kirinde nga ado na himuru sere sere nga iti kempeti hilla kapeya anna sere siren khiri ana higo ñagandangani walla na muru sere siren maga ana nahaygo kiñanga walla na muru sere siren maga na toraygo bakanyi mendi iti peti hilla kafea ati rahimahullah fa in qala gelli al mushabbih do shubhanu ku gari gelli ke hilla gana ganati ana nanti ike la a'budu inta hoho batta illa allah maganta allah gallaganati kanta hobata maganta allah wa hadha al-iltija'u ketuga be haykene kaya ila salihin katta surusurunga al-iltija'u min ma'ani li min ma'ani li isti'adatu al-isti'adatu nikannan qaga tangay mure idan al-iltija'u delle tanga mure mana nunyu kono ay o ko son gan kanen nati nan tuge kate warni honga na nya re sa sanga na uru nan daga serbe no ko ngama nan ni kannan kagai anan kisi anga uru kebe ya sahe e watin ki da al isti'adan kan kannan kagai nan daga tanga mure nya gadi idan al iltija'u ado al isti'ada ado at taharruz ado at tahassun kusuna gallimaniya kusuda gelli mana no ana mani ko ini na antanga nan kisi honga anga uru kebe idan gella ganati ike inta ho batama ganta Allah ke tuga be hakene ke iga kamma katta sorosurunga mana iga amurunu sorosurunga nanti ni ka tanga hibure ini tanga ke ini tanga ke ya wa du'a'uhum ado sur sur ku qirndanga nanti na khairin qaganyi dangani ku hilli be ha kana ke ke ga kebe kamma laisa kemmanya be ibada kem peti bateya alla to ni bane abatu dunga tikenga ikabe ha kana ke inta hota na banta maganta Allah na sabunya iga tuge na katta surusuru ku nanti ni tanga hoburenga adi gi khilli nanti na khairin yangi dangani kenin tanga muren do kirnda nya ke heti bateya ida ni ke ti illa kapana ya muhammad bin abdullah ba gi kun dam min joini kata keme ho gore ke ngani illa kapen ikhwani ma a'zama kayfi anda yammun ngabondi ni qorondi wa ma akthara alladhina yaquluna mithla qawlihim kubenu ga konindini idan ke digame men alengi ho gabe nga iwa sursurun qilli na khairi mundiya kem pay wa du'aahum hoga be anonga iwatu ne katta suru suru kuai imma ingalinto imma ikaranto e kaburnu o tanga ke o tanga ke o tanga ke o tanga ke ala ti da hilla kapane wati ne lai kompete lai kunna alla bana bata ken sere sere bana ita nan daga tanga mure nya kaburun ne walla nan daga katta mana tanga mure nyanda walla na ya kana khairi nyugo ana alla nya ganda kai ti ho hoyi har banen ta kaya makaheti ikhwani jabun payirne ati faqul an kennanti lahu ke mushabbihu dangani jabin dana ya anta an kenga tuqirru an aqirene أن الله ننت ألا فرض عليك إخلاص العبادة أدا بتين قلاسين أدا كم فرلا غلا كتان كما لله ألا باني أدنغن وهو بتيك خلاصينا حقه كن الله حقني عليك أنك ما يالا أنك نانا قيرن تكيوا أترن كي هناس يعني جابوا نهارني kebe ga ti ga kirnde be nyana ado ga tangai mure na be ti solo solo nga kempe ti bate ya ihe ti hilla ka kapane atirni nan tanke nga yala nga ne wa nanti alla da nya farla anken kamma nan tan na bate en kalasin da alla bana adangani an anga kirene nanti baten kala sindanga Allah ne da kenna Allah haqqenya an kamma oh, ta na haqqe hewa atirndi keya fa in qal gella ti eh, fa idha qala de fa idha qala gella ti na'am yabo iwa kirene tikeya fa qul lahu an ti adangani bayyini li bangande nyinke dangani hada keya alladhi hokebe فرض عليك إذا كم فرلا غلا كتان كن كما وهو كم بوني كان قاغي إخلاص العبادة بتين قلاسين لله الله باني دغن وحده أباني وهو بتيك قلاسين حقه كن الله حقني عليك أن كما كم برنا كم بانغاندين دغن idan هو hana ke be hakana ke natir ni nanti nantina baten kalasin da Allah bane da ken na Allah haqqan yan kam malla da farla ulla kutan kam ma yani jabu tananta magananti yabo gahe to hotana atini yabo bane atanne warna ken ta mun dan nan tira mushrik maki ahe awatini yabo aganati yabo tadangan ti sasao ken bate be hay kene ken bate ke kalase be Allah kada nya farla ngan kam ma abangan dinke dangani na to kebe gani bate nga sahib warni ikum maga baten ni kannan kagaya nan daga sujudi munun dangani nan daga uruko munun dangani ikum maga kyani batenga sahib ko an ga igonu ngalle nanti nan daga ndu maga yang ka Allah tanan dangani kenya ni batenga kana Allah tanan kirado na homun dai kambe di kambe di bateya idan kenta sororon dini hilla kapende da ke hutu na kitaben da wai gatir ke da albalkani na digan kafu gabe koni na kike hi sabatin nanti illa ka tike ya idan sasa an palle na tir na gati yabo Allah haqqanya ne ona tauhid ona batiyan kalasin da bane da ta dangana na bate ke kalasin na bangan dan dangana ni kan nan kakaya sahim mana tirni tibbate ni kannan kaga an ga tayi gonon na ke ha me akamma igana tibbate annan cuma Allah ne da ngani annan cuji da Allah ne da annan ruku Allah ne da ikum ma en kampan ni kai anai ga baten ni noni ga ba ko ga danga e eh, salatatul usul indi muhammad bace ni noni ga bai walakin ay gonon da ke ba an ga njon ko ni baka ngana challa Allah dangane an ga ho ho nya ke halle illa kabana ni tanga Allah bace nya Allah dangane idan baten peti salle ke bane salle ni hokore ai baten nyugo aniga amma salle bane ti batenga ko tana wanonga ubega do salle ka kapi me iga bunya ni ganyara iga kele ti bate idan sasa wanja binin kasikwani jabu ni sikki na tandin tano ho hana anati la adri ngenta tuini ke jabunga bate nga ke ben tatu aganati bate tatu kembire nga manina nonga hujan jiga kamma makaye hota nan nga manke nyana banganda da bate nike bate nike ken ho hananga hillandin ni kannan kaga na bate ke eh, eh, tafsiran dangani tafsiran sahihan tafsir sahan tenga agana tafsiran da tafsir sahan tenga bate nike ai kembire nga hujanga sika kama. arna mera duraga agana baten korini su kirnde kedo eh, na tangai mure nyati alla tananga awarna no gondi nanta da hillandi ka halle a koni gara bate ke tafsiran da ngana gara fasaran da tafsir sa ante ngasu ay ma hujan cikindi ni dudi kene hillandi sikkandin ni kannan kaga imma ke ngana tafsiran da ngan tafsiran khatian ana tafsiran da ngan tafsir burenga sahe anda tafsiran da ngan tafsir burenga hotanan taganonga ken pagatinga andanaga maganta gella gananyi sembe ganonga ona a jani ti jane nga na tawndi ti sare an jane nga goni maki ayeti warna da da da bugu tafsir sahanten dio adagi yon killungu nyadi idan billahi alaikum ku tafsir nusikina kanna ngutu lagareke iho hon ta tinin tatu wanna gana tin ta danga danga tin sigin na bangan nan dan ken tatu makya he an ja ila kun bati a gananya tafsir sa an ta ka ga ya dura gana an dar dunye ke ga ga ya sikandi ke na kenya uti na tafsir tafsir burenga na ga windi ibidi ke di hilla ka pake di daga mo ke ya ai su mo ni kyai idan a gana kenya nya hakatin be sembe ngana do kan kawa kembe nya na islam a gun no ken di kan tanyan idan yere muhammad bin abdullah rahimahullah ati fa in kana gelike mushabbi gananya la ya'rifu li ibadata an tabatintu wala wa'aha an tabatin nonun qaqatu ikhwanin kiya qatirnini ya ku kubenu ga hilla kapen kamma o ku hatan binnira aho gabe adi wabaten nonun tuwa abadan in tabatin nonun tu hmm inta baten nonun tu kun ma bace nan nan challe Allah ne da ma salli ho tanada maka he ka ku ke daga tirin tir kaburun no gonde daga sanga ton kota na ta kaburun kamma daga tu nga daga kaburun ce ngutu daga tekke kaburun daga kanya ikun da ke tu bate ya inta ku khili bate bate ni nan daga salli Allah daga ni misiden sun ka so ngana kinya nan juma daga ni ho ga amma daga hiji jakan ka ga bugandi bate en kan panni kwai amma kutte ke kenti maga bateya iho gabe hake ne ko inta tu inta yaga sotai an gana na Allah tanan kiri bate anda bate nyawo tana bate mi ka kafa nga ko anke nyaga da illantan diga men nan to ga akenya ni safihal qawm akenya ni soron qawyenga sahal islam muhammad bin abdul wahhab ati gella gana nya ganta bate ntu anta bate nonun qagatu fabe yiniha ma kenya yadi ba kai ka diyo a nuna ba kanti lahada a dangan bai ta'ala allatu kallanka gansuura surat haraf. odeye curo bakum gada a ka kaman kiri shagon ruca ali hala تضرعا أي تذللا الهالة دوما غيانقيا صحيح هون تلغدو غاسيا هون تدوما غيانقيا صحيح وخفية أدو غندو غادي مقي غادي أي سرا قداغا كمان قري دوما غيانقيا ولا كان هلغدو غاسيا قداغا كمان قري غندو غادي إذا نانا الله خلي duma yang kadangan anna la duga sakatai agir gundon kagadi maganya ko ya kan gai gonu ngai kata kunu korosu gillindo honu ngi maga ya allah ya rab ya allah an angani ni dai kanuni ta harkatina allah to koi yani ken wai tan ni na ay gonu ngadi sine ke mu manyi me hajun tadi uroi gonda kenya sine nde ata na daga miside nde kun an ngana hari ngari miside ndanga tunan tido miside madomi allah sike to nganu nganu na imu kimmanyana misidendi a la'allakum tushahidunahum maka he imu kimmanyana misidendi an yimme gadi ngari misidende hari misiden taxu moxo ngila samini an yi yimme atun nanti keɓe ha kene ka aɗo kuttugunta moxoy kema domita misidin taxey ke ga domi keɓe a wanonga idan ikhwani bate nya o Allah gilli wajib nya hakena tun kan do nya mariya nya maranya ud'u rabbakum qadaga kaman khiri makaye idan kida ko nanti addu'a be gani ni da ngani maniya ibada bace nya warna Allah do nya martaya idan akona daga ni nan tagati soro surku kirnde be hakena kai kempeti hilla kapeya kebe gani hilla kapenga nan daga munun batuwa a kona dangani ti kirndenga bate nyani warne alla do nyamari nanti mani nanti oni ke alla giri nga ga do nyamari nan to na kebe nyi nyamari nyamaren kan mani ilzam wajibe nya ma ganar na bugu kenga jabe kamma ummato ke tafsir nan nan gamadi nanti kena wajibe nya kamma kada alla giri du do kaido do ga saya aro gunno ga gadi du koyye do bidia do hilla kape gan takirnde ni idan kada ko addu'a wa kirnde ngamani ni bace jani be nda kirnde mbuga Allah kamma nan daga sere tanakiri an ga tanen nanti mani anda hokka wa Allah bace non sahib kenya ni eh, salatatul usul loga gada qara ah, nanti wa minha addu'a awagelli nyugo ya duwangen kara idan duwangen ni batenye ana sasa sere-sere dangani fulana kenyin dangani fulana kenyon to bakin mendi. an ga jatene nanti anda Allah hakken A agala kebe wajabin dan kan man daga kina ta ga hota nai kengani an ga kebe gele nanti sere-sere walla tanan sahim idan ati gella gana ganta batin to anna bangandi ka gana nyanke nyimme ga ganta batin tuka ko islami po gabe ga wala walla sunnagumen po gabe ga taxunu lenki gombe ti tanti kum maxa bari dam bitigi bane maxa walla tabal bane maxa ti tanti kum maxa nan daga garlang walla ken ga ay gonon kaga ti da bitolli nyama jar ni ken ta wata hono sere tanawre warna kenya sheikhul islami nga agana nyi me kan ta bace ntuka anna bangan dina da kambowa agana ti sallen do sumi an ka dina ken ko ni kenya ni bace nga ken ken bane serebe ga salli na ka sumunu ken ken serara anta tin ken da e hilla kapana billahi kan ko ni no ya ti serebe ga salli na ga sumunu ma ti ken da hilla kapana siren di baten ya Allah da salli na Allah baten ni kiya ada baten ya Allah dangani ah mungu kirnde ke be ga non an ken ta to ada me ne ka kirnde ke ni baten nyai an ananya Allah tananda ngaja tenen nan ti hilla kapana nyananga enta كم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد العتي فاذا اعلمته قال لي انا تويندي بهذا تكيا فقل له تأدغني هل علمت يا لأنكنت هذه كبه هاي كنكيا ibadatan ken bate nyai lillahi alla dangani yala antu itike warna ngana tu indaina nduguta saga tirndi nan nan ta dangani sasan gara bangandan dangane ngara baten dino num bangandan dangane anda tu nan tandan ke kirnde be ha ke ke sasa nya ni ke Allah dangani wa atur ni kenga ati fala budda kare sunta an yaqula ananti na'am sasa itu nanti kirnde ni nya kare sunta warna ken dinta tu aganta tu anken da banganda dangane arawat nan dangane ta tu har sawa warna angana baten jata angarni duangen jata nogondi angarni kirnde jata nogondi angana jata nogon sasa watunu edan ken pallannanta warni oku dina ke angana seren pamindi honga maka danga ina toka mahami ahami a hamin hana yahana itqanu na nyamaga dankana gunna nyamaga nanti ke sasa ada hami nan duguta dankana gunya ni karle make kama wallan ke be ga sene ken pallanna dangi katta hoya walakin anga karle mamma hami idan haka tuni karmo nyime ma hami hana banga tu musiba ngarne renga idan anga na tun de nan duguta maka korti nan dangi de ta dangani yala anda tu nanti hadihi qirnde kebe hakene kei addu'a ke du'a kebe hakene kai ado iltijao ke yala anda tu nanti ke kebe hakene kei ibadatan ken bate nyai lillah alla dangan warni tahana nya kamana nanti qirnde peti bate sasa anda tu nanti bate nyani wa kare sun ta manan tan ni ya bonda to sasa batenyen shaykhul islam muhammad bin abdul hab ati wa du'a du'a nga mukhli ibada kenya ni batem po kala sintenga mukhun ni nan qara istembe walakin ki hadith ari sunan tirmidhi di walakin da'if sa ante farenti addu'a huwa li ibada du'a nge akenya ni batenga duwa ngen nyimmi me ani batenga an kan na sare an nan kan pitu nonga nanti duwa ngen ta no gondi an ta nonga sume nyaga ne duwa ngen ga no gondi maka heti hibe tana gani ka kadi duwa ngen ga gondi hiju nyaga ni daga na salle nyaga ni har allama har jaka bugande duwa ngen ga no gondi an nan jaka mo andan ka katta ube kenga duwa nan dangani sare an po ho an ta nonga duwa an ga na erno jo kan duwa ngen ga an ga ne baka duwa ngen ga nonga seredi ka kuma ngana kapalle ma odo anga ngano nga eh, anga na tirgi so dwa ngana ngano nga ya no sare ande wo dwa ngana nyen ida anga na tan salle nyi men mani do ngana ni maka heti anga na tan na dwa anga mbugo salama gun no gonde anda salama gon tubugadi serebe gana ti wa salama gun cunyana Allah dangani iwa bate cunyana Allah dangani in qara dwa ngana sere tana da ta amma hoto gono anda su daga warni kai faran addu'a huwa al-ibada duwange kenya ni batenga wa sunanu tirmidhi ti sanadu sahantenga shaykhul islam muhammad ibn abdullah bati fa qul lahu an nanti adangan idha aqrarta kenya ni wa gella an ngana qire annaha nanti duwange kaya ibadatun kenni duwan eh, bateya lillahi alla dangani wa da'awta allaha anda alla qiri laylan uronga wana haran ado keranga khaufan anda agri kanne ya gelikan honunga wa tama'an ado tama ya gelikan honun qaradi thumma da'awta saga kan palle ankirndi fi tilka alhajati kam pajudi nabiyyan annabi ya aw ghayrahu walla annabi nyimme tana gelli sere sere ko iga ko ta danga na ngana khiri tikeyo hali ashrakta yala anda hilla kapenya fi ibadati llahi alla batan da gaira wa atanan wa mamma hilla kapenya warna ay mega na kire nan ti duangen ni batenye sasa ta ni sasa yala an kire nan tiddo angen ni ya Allah dangani ganati abo angatin sasa an kenga anda Allah ki haju goranga anda Allah khirki urondi anda khirki endi kem paju bana nan ga daga nan nabi nyimme nyi go khiri wallan ga daga nan sere sire nyi go khiri yala anda hokka ho Allah baten no gondi wa mamma hokka ho Allah baten no gondi nan nyi mati duwa ngen ni an anda du an nya Allah an anda ga duwa ngen nya hotana ni yala anda hokka hay mamma hokka ay ati fala budda kare an yaqula ananti na'am yabo ida hokka ho Allah batendi an ga to ku kallu kun ta dungene an din ta ga kana kitum bangandi meda aga ta gunu kubetan ni na hono a gelu korosun do hono nyani ta guman conga na daga an katu o ku kalle keni jai an ken nyado ku karam gon an ken nyaro modi goren ta gunu an ken nyaro fulanan ta gunu tanga ko nike jahili ke ya bo amati ni tuanen ko na terin kake maka diga do diga me dalle do me jabini nko bo har kebe gama ken ko nan hibe kamma an ta ga mehilla ka penyen nan ta ga lugo muhammad ibn abdullah ba gara ko mo ko kallu ka kitte seranga nyina ma inta do tu maka nka inta gilli kallen kamma nyame o kallen ni kai akan amma daga honne e an kwani watu nan Allah to ni bana batu yabo bate ni kan kannan kaka ta to anna bate mbanganda da an ana bate mbanganda da ngani birambe anna saso anda tunan ti duangen ni bate nyugai wallanga kebe kam kan kani bate anda ti an anda ti sa an ana kenya Allah da nan daga ni hotana rande hillandi ka mama hillandi ka hai kare sun da wati ni yabo ida hillandi ka hai ma kire ne dukan ma wala ke hatta anta kitoguma wanda hakati kitta agara jonga ta idan katu agara jonga no kubeta warni ina katun de kerdini kammo anda ando ando yukun karmo ke walli sir gore ka kana dallun ko ne jonga kana ti kundanga nati ay alla kati kundu wa hen tangana ngirindina nga tanni kun karmo galo kono anga nyina mallo ko ne susa kaide anga ti ay dallen nikiyai hanno ko karmo galo kono karaw hen tanya ngiranga e wa kempen tani hone nga kebe ga halle ashadu wa ashab kube halle kenyan kota warni hen tan tagar ni de kita gondan kittu kunyalli gara wullin kari islami heti ina ko tan daga dikai ni nyananga ah ko galle ko ne kawya ko ngadi de walla kenga he ina sasa ke tanya mea igana katanga anga tigatin tawa eh, sunno gum ngabaka do jogon tage ngai ga kuma beru nanga anga no kita jogon tage ga ngabakau musala hanta di koi ba taranguma heti garo nanga idan duken jawo da arno ali halan ne idan ada misalan liti bate ngaire bate ke misa dan kam misalan aga da arti duange a hay bakam duange ke kaga di nalli mani di kursin den kaga di ati qul lahu ta dangane gadi fa idha alimta gellan na tuyi bi qawli allah ta'ala ta alla diga kannenga kallan ke gani fa salli ati faranda alaihi salatu wassalam salli li rabbika an kamambane dangane wan har anna buranden yan kaman bane da mana an callen ya Allah bane da maka salli hotana dangani kursin den kanya Allah bane dangani maka nya hotana dangani gella an gana ketu nanti sallenya na Allah bane da kursin den kanya na Allah bane dangani idan Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab akitabe godi ati serebe gana salli Allah dangani agara kursin den ya Allah dangani yala batuhi hillahi tu ka ga dinya Allah dan wa warni sallan nin none kursin dan kan none in ka serebe ga na daga salli Allah tana da yala da hillani ka halle mama hillani ka halle serebe ga na daga sujudi Allah tana da da hillani ka halle mama hillani ka halle idan ati farqunta serebe ga daga kurusin denya Allah tana da anya kaburi yo anya sirisira sere anya hohoi sirebe ga daga kurusin denya dangani ado sere be ga daga sujidin nan challa dangani farkun tido do mena kane an kella ke ko nunu kun gonu e wati ni nan daga sujida dangani kenya ta gemete ti misurun pa ko ma ga igatin tonta sallina Allah da misurun pa ko ma ko sallin kaburun ko ndo da salli misidenya de wana tabana ga daga salli misidan din nka sallen ka palle manga no aga daga na kursin de ke be kaburunga soro gana kite ke bane daga sujudi kaburun dangani walla daga sujudi allah tana da ganya hube tana nya kyani walla sollikante walla gida gano walla wotana hotana kita daga kursin danya allah tana ngani ku hillu su to nya ni hilla kafana warni keda bate nyuga nya allah tana da kada bate nyuga nya allah tana ngani qau allah takatin ke abadan nanti serebe gada gana salla allah tana da ado serebe gada gana kursin da kaburunga ti kusuni kiti bane nyai iwata nan di jahila ungari inta dina tu na to kan kenya na dina tu na daga te ko kaburun ni, walla ti hi go ganara ranga, ti kar sa kaburanga na daga kursin dai ti kempi ya ga baka walla hi ga na go tam maga tanga na daga kursin di kar sa kaburunga ay go nunga de hartunga ke hi ga na go te maga ni ma gari karama daga kursin di ke modi fulana kaburunga walla daga ta tam kiniya, ti hinga ne wono an kursin da Allah tananda asuni nyam mo ko bane kai serebe ga salle Allah tana da ado serebe ga kurusin da Allah tana da yusuni hilla kapana nye sasa kurusin nuku benu ga nyana asu asuni maniya kabur nuku ya asunya na Allah tana nya daga ni kenga na kabur ga koi anni ngariti ayi ti manya tike de ikun kundanya ko jama'ar na ina te kita gare do fanke an gana daga gursa an ga mallemme kita an ga lemme kita wati la samin te gana an gana daga gursin dino an ga kita an gana daga ti hure kenta gana ti miskinu nyana gana ike kan daga gursa horoma kya da onati coyi ke horoma ni balau ke su giriyere ya andan ke horoma piya anda gole su bonon sasa idan ikhwani intabihu surtu sasa hega da hikurma be jonga ina kaburun kanun pakka ya garun yo honnan qaun duru iga kaburun no gondi har har tele nunga jaman nyu gona ga ku ngalli iga terne kaburun do mena ina tusi doru ina sigi kaburun kam ina ho hondan binnaya yani inta kite konni ni ranan tan daga manan tere kaburu kamma inta kite ni daga nan tan daga manan nan cike kaburu kamma inta kite ni daga nan tan daga me yagare lo kaburun kano gonde inta kite ni daga nan tin nan daga ta gona kula Allah kararuna ke karadoru bidiyani inta kite ni daga nan tan nan daga khairu mundo kaburun kano ga kenna galle hilla kape inta ko kite on daga tan ni kaburun kano nga mi ga ti ti kubenu ka ngunya ngure ti kunyan cerun to kubenu ka sellangam ke ngane har to ngo ma barake nga ken nanya to ngai me baka ayati fara alaihi salatu wassalam ayan cerun to suka mantenga kan sahaba na no aga daga aka burunga nan daga khairi mundunon idan ati gellanga na ti ti alla diga kannanga ga ti annabi nyimmen da sallan kaman bane da annab burande nyan kan bane da wa ata'ata allah anda alla batu min daga kaniya wana harta lahu anda da burandanya Allah dan gani iyala hada ya la kebe haike na ibadatun bate nyani ke wama ma bate keya sarebe gana Allah batu na kursin ndenya Allah dan iyala anda la an da bate nyanya wa mamma bate nya misalir sasa an anda jaganda ken kursi Allah dan gani na tiyan ta miskinu nga makiahe walla kenga anda ka karlen manu ku dullen ya wa qur'anan karangen walla mazar sankani walla ken kawara an kenga anda ga na kursin denya nan daga kinan nan tinaiga indu anda nan anda kursi Allah da mamma kursi Allah da ngani. iyala man da batenya nya mama batenya jabu bana man da batenya nya warna kursin du ko da ngani Allah da ngani fala budda ti kare sunta ya qula nan na ya ke kaman da batenya serebe ga kursin da Allah da ada batenya kare sunta na kya konni warna rante tin kursin da ti ya. fa kullahu anken nan ta da ngani na harta ken ngana burandi yani men ngana wonata ko kone amma da kunni sahem sahe ko kone ren ka ni burande do da suwa ake mana dere ken ngana burandi le makhluqin komeda ngani nabiyyin ken taga kome ganya annabiyin mai aw jinniyin walla ken taga kome ganya jinnai aw ghairihima walla ken ga ihlitana annabiyin man do jinnan tan ko igati nu kubera soro suru hal ashrakta iyala anda hillandikahu fi hadhihi al ibadati kibati di ghaira allah alla tananga watir dikeya fala budda kare sunta an yuqirra anan qire wa yaqula ananti na'am nda hillandi ka Allah idan an gana ta dangana Allah ti faren na kursin da yi ba ne a dangana yala sirebe gana kursin da ya Allah dangana da batenya mama batenya wajibi nyani, kare sun da nan ti ya ba kaman na batenya ba an gana ta dangan sa sa gana batenya Allah tana dangani yo yala da hokka wa Allah wa mama hokka wa Allah kembra ngawatini mani awatini yabo akamanda ho kaho allah sahe qire ne idan keda ko nanti janka na kebe gani soro suru ku kube da soro suru ni qire adona qire mundiya ikunga tikem peti hilla kapeya hilla kapenya na mi kannunga yuku bantenya na no sahib soro suru qirnde nga gelle mane hilla ka sere sere ngalinte ngane angalinte nyen bidangu me hilla kapana ma dunya Allah kita higanan kitawaga mannanti karsa duin dangani make ahe walakin hujantanonga likembugu hakati lagenu hakati nga likeide kenya duwa ngen kane yo sasa kana daga jaga kulle sadaka kem ba to nari duwa ndangani ah, yo kya gani bas da anna daga anna daga kompile kulle kutinga ngane duwa na gati men na kullon din an ta kuna ndu ino gondi an ah, kan dange duwa nge gori ram pintadi ha yo kita duwa nganya na am pay selu munyere artino kumbane mo gana ken nyigan den da barona ona ona ho nya ken kamma idan kusun ho no ay iga soron kallun nyigana ha hi go iko khwani duan higo ikhwani duange na nyana kusuganta de umar sere sere nyani abbas sere sere kan kankoro ngari umar te abbas dangane ati kebe ga nan nga khille menga kengano annabi nyimmenga aga nyibranta gundi kan kankoro ngana yo o warni nan nantana alla nyago dangane awa Allah ya gano dangane sasa anta ganonga an kara be hakene sere sere nya nan e Allah go kumari abbas da Allah nya ga i e kumari idan ande kenya mo ke wa gemme nkaba dan ni galle kero ka go kamundo munye gelli do runga te hunu tusie mengalle mengari igana daga kenda ko ne abo kita ka ganya kenya mo ga di sadaka nu nyugo non kawa baka ho ga da duan ngan kane sadaka nyamba ka dangai de sere swa ga da sadaka nyamba ka duan ngan dangai sahib عبد العزيز آل الشيخ سمعت المفتي وفقه الله لكل خير السعودية مفتي غورك أتي سرسوكا تناندا غني دوا نين كان فوق أن صداقة أبو غاندي ولا أن غرسين دي walla nyana ke kota hulanai walla nyana ke hakati hulanai walla nyana njon ko intenga ke dingira fulanai atantu to agunna la da sanga tan dinanga garante nyen adu nga kenta sunnan do anga kamma bidia ga hesu hilla kapiani iga puja na tiddu duwan kurumban moko bugu sasa ikhwani anga tu okudanke gollelil amana duntenga ni. anta wai bana walakin to ngum bangandenni haqiqa nyen ti soro gono aduna de sasa ngen tir ndi de be ngade madde be kandandi waduna dia kun kano ngai gara tu korinda hadamaren mun kita ti uron kana nan nyani anna daga kattiya an bane di bane kompendi ina tan na iran kasa dum e eh, anna e iran dum bullondi nguna dumbe dorki dumbe anna iran kasa dumbe ci tan nyin kollanga aken kai mi kumme di ko ni ko bono anyan de ken ke diga men ta di idan ken ngana nya birambe anga tamise ka go bona me ga kebe sugandini magan kutu nya na gi kon hube ga kema wadi hube ga kema wadi anga ken tamise go bono sahem ken palle kita aga naro kompe ke di ken kana nei bataram ma oni maga gi kon ni mo gombe tanga kal sun kitta e sasa commerçant ta kan den cu kanun te gollo ga mata su an angana ken da an nda turin turindi a idan kubenu hakkene ke ga ku konni jamanu ñogonu ya kuni garambinnu ñe ko eti sunna wa duwange kuni hilla kappeñe nkunati allah ya warjaxe di mako suma dangi an nan golli an nan tuge allah golli an nan tuge allah golli halalen killen kamma annan tuga Allah kamma na gari anta dangin kedi ku ku benu ga modi gille kede hoye ke aka kunda hongari magawa ngaga tirndini igana no ko itin ta makar sangar banna bana ina kanya to kon ni ta garle manya ni kenga soro man me na dabati kebe ga ta sallem pakka sere ko te ke ado kebe ga kungu kutuna dangani anan sero ko ni la dangani ko kemmo kerni mobilin ya rayan kinta kulle karam mo duwa na wutu ana kine ka kebe gano ngana ta sallen baga na gungun kuta daga na na imbun kumu ana abban ballen champi ana kompen champi ana daga soka daga na ana daga suwa daga na daga honya man na kem maka barke ti barke ti modi barke ngadi modi barke ngo warna ko don ko se anda har ta wa ti wai gena kan kene gollen maka modi barke ngo ni wadi warna daga ngo nginyai ti barke ha a hoho ngara hoho ngari kubenu ga nyumodi nu kure ken gollu gore ti barke a hoho haranga nay go asenye ngari anga nyini hakra nyana mante warne hakra ke suda ga gollu go tekedi ngara ho ngara anna nyini sirka fu mai gwai tanda soron baka andi ayi baka ado soron mai hiyo soron nyi duna da akenyi kasonye anya ken do gungon do dorun do hoyinu nyana ka amai soron dio ogana kengo to ga ma kitani ah kun dalla nya gana ke kite ya wa qul lahu ta ne gadi aidan qadi al mushrikuna hillaka nga alladheena hillaka pano kube nazala fihim al qur'anu de qur'ana ga qur'ana ga yang kakundi mana igbarende hal kanu ya'buduna malaika yala inyi malikanu nga inyi battawa nan calli da walla ken kawara wasalihina adu sirsuru nga yala inyi nyi batta ke nga kebe gelli batenga nan cujiri dangani wa wallata adu lata munuke yala kube hunu kanyi kun kaka bata inyi sujiri dangani inyi salli dangana wa wa ghaira dhalika adu ken koni hotana atirni yala inyi ken inyi ibatawa mima ibata sahib inyi salle nyanya ni dawa minyi dua nganya nyani dangani wa minyi manyani dangani atirndi sahem na sabu nya ikhwani kubenu ganyi kubata kubenu ganyi anu mbata hohon ntano aga sujiri malika bane dangani imai sujiri dangani kubenu ganyi soro suru mbata imai sujiri ni dangani adu kubenu gi bata har kubenu ganyi lata bata abu jahal nu gurupunu imai sujiri ni dangani inyi marinyana enyi haju kya konni dangane ina daga tagiya hibe ndege ta ina te ina daga lata kire walle ina kanya ina kanya ina kanya iga hanyi kirne kere murunde ka duwa wa talab duwa ngado murunde nyike bane anya sahem itirni yala iganyi ken kirnde be yo adi iganyi ken duwa ngabe yala bate nyen ma bate he fala budda kare sunta ya qula nanti na'am yabo inyi bata an gana tirni nanti ala hilla kapano ku benu qur'ana ga yanqidi akenga dunga nanti qur'ana ka hilla kapano din ki ke hiti atir nanti kum billa kapano benu ga malikanu batado sir surado la tado kentana yala kungo inyi batawa ma ha imai batai ganyi tauhidin yan munyai kare sun tawatin bo inyi batai mai tauhidin yan muya فقل له أنك أن تادغني وهل كانت عبادتهم يا له إلا كبان كبتين إياهم إذا كنبتهون يقتنا دوا إلا في الدعاء ما كانت الدعاء عندي والذبح أدو قرص دنا والالتجاء أدو توغينا ما نتنغي مرينا ونحو ذلك أدو كن قورا yala ibate kenyo hota na di maganta ke ibatu kunyu kwadi walakin iman sujini dangani iman salli ni dangani iman sumi ni dangani inyiman nyana duwange kursinde tuge kata do kun kawarado lagadu ga sai ini ku bana nyani ya wa illa kenga hefa hum ikunga muqirruna qiranu ani kunga annahum nanti ganyu nyuku benu bata mana hilla kapano kun qiranu nanti ganyu nyibati kamano ku benu bata abiduhu alla komonya ni ibati kamanu kuya wa tahta qahrihi ibat kamanu kuna alla karabanden qaga no gondi ini qira na gade wa anna allaha nan ta allah huwa alladha kanyani tunkanga yudabbiru a amra aga ga aga kulla kutununi illan kuppa walakin ka da'awhum ikunga idi qira waltajaw ituge ilaihim kati kunga lil jahi horoma mundun dangani wa shafa'ati ado kanjonde mundun dangani wa hadha kebe na kai ظاهر كن هو بانغانتي جدا صوبه يا مغا nanti kunganya hilla kapana ngati idan ku gollu ay anken kaga wato ko hilla kapana mangana tubi ko tambe idan kebe ganyai nanti nan cujidi nan calli nan yakundu ko tana da kenya ni batenga nka addu'a kirndenga wa talabu aro murundenga ku heti bate an gana kunya Allah tana dangani sujudi ndo kube tana kenya ni bate nga akona dangani ti sujudi bate nyani kirnde bate nyani kursinde bate nyani lagadu asa bate nyani ada nonon cusu ko mante bate ma bugu bate da an gana bate sukini Allah tana nga jatana mani hilla kapana iko idan idan ke shubu hangan ngallere shaykhul islam muhammad bin abdul hab ada gurja gurja dempo ne en kamma sahem intabihu gadaga killun to godi shubhanu kuya idan len koda kebe gara iti serebe gana ngan ta sujudin munun dangani anta duma yang kana munun dangani an kan konena sire sire nyagilli an ken na tanga e muruni sere sere nyai tam pedi la kapane kun kani kenye kun pete la kapane mane ni Sheikh Islam Muhammad bin Abdullah ba gatin kun ni la kapane ya idan adi jabi nan ti gara kirnde kebe ko adi gara murunde kebe ko ken ni bate nyai sere be gara ken bate nya Allah tana dangani illa kapana nyananga warnu ho gani bate angara nya Allah tana dan to nyani illa kapane sallallahu ta'ala wa sallam